أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءكو قوات رمضان هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو داد دريه دو دتلاتين دا بكوي yayin da daidai da sha takwas ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha shida a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a wannan layi namu na hausaro a wannan unguwa ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna a cikin wannan wata na ramadan mai albarka allah ya dawo da mu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai girma wato suratun nisa'i ajiya mun tsaya a aya ta sha hudu yau za mu tashi a ainihin wato aya ta sha biyar a karama kallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا Allah ta'ala ya ce wallaci ya atina alfahishata matan da suke zuwa da aikin alfasha wato wallaci ya atina alfahishata wanda suke zuwa da alfasha ita ce zina min nisa'ikum daga cikin matanku fastashidu lalle ku tabbatar da shaidu alaihinna akan su wa'annan matan arba'atan shaidun su zama guda hudu minkum kuma daga cikin ku ko al'umman musulmi fa in shahidu idan shaidu guda hudu suka zo suka tabbatar cewa ni na ga wance da wani suna zana Allah ya ce fa amsiku hunna ku tsare su fil buyuti a cikin gidaje ku hana su fita hatta ya hunna al mautu har sai mutuwa ta same su ainihin wato haka aw ja'alullahu Allahu lahunna sabila ko kuma Allah madaukakin sarki ya sa musu wasu wata mafitar daga baya أبو الفداء bin بن عمر بن كثير albasari البصري ثم الدمشقي wanda ya rasu hijira 774 ya Yace kanal hukuma fiftida'il islam hukunci ya kasance a farkon musulunci annal mar'ata lallai mace idan sabata zinaha bilbayyinatil adila idan ya tabbata cewa ta yi zina da ainihin wato dalilai ta hanyar adilai hubisat fi baitin sai a tsare ta a gida Falatu tumakkanu min al-khuruj minhu ila an tamuta ba za ta samu damar ta fita ba har sai ta mutu a haka hada saboda wannan ne Allah madaukakin sarki yace wallati ya'tina al-fahishata matan da suke zuwa da alfasha yace az-zina min nisa'ikum daga cikin matanku Allah sai yace fastashiru na arba'atan minkum lalle ku tabbatar da shaidu guda hudu a kansu. fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al maut aw yaj'ala Allah lahunna sabila yace fasabilu alladhi ja'alahu Allah huwa an-nasikhu lidhalika sabil din da Allah ya sanya wa mata mafita daga baya shine wannan ayar da ta ainihin wato na wato mansuka ce an shafe ta fa nasakha bil jildi aw rajm sai aka shafi wannan ayan da ayal bulala da kuma ainihin wato rajm haka aka rawaito daga ikrama daga sa'id ibn jubair da hasan da ata da al-qurasani da abu salim da qatada da zaid ibn abi aslam da dahab duk sun faɗi cewa wannan ayar da zamu karanta cewa mansuha ce an shafe ta kuma mun sha bayani muka ce anwa'u na nasku guda uku ne a qur'ani akwai naskun da an shafe da tilawar da hukuncin dubbabu shi yasa duk sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da baya nan akai ardul akhira na qur'ani to bai san me ya faru ba bai san abin da ya faru ba hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda nana Aisha take cewa mun kasance mu matan annabi mun tare mu duka babu wacce aka kyale sai da kowa ta tare a wannan taron ana zaune ta ce sai gana na fatima na gabatowa ka anna mishiyata ha mishiyata rasulullahi da ganin tafiyar ta kaga tafiyar ma'aikin Allah annabi yana ganin ce tashi ya min ce marhaban bibnati barka da zuwa yata ya taro ta ya zaunar da ita sai mana na fatima magana a kunne sai aka gana na fatima ta fashe da kuka sai annabi ya sake mata magana a kunnanta na hagu sai aka gana na fatima ta yi dariya allah ya kara mata yadda to shi kenan sai na na'isha ta ce ban taba ganin lokaci ɗaya ba mutum ya dariya ya kuka irin yau bayan da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya fita na na'isha ta tambayi na fatima me ya faru ne sai na fatima ta ce mata ai wannan tsakanin ni da mahaifina ne sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu dan na fatima ta girma na Aisha sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah sai na fatima ke faɗa mana na Aisha cewa lokacin da kika ga ya kama kunni na ya mun magana ta bangaren dama na yi kuka ya faɗa mun cewa ne idan ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ba daɗewa zan bi shi Ya ce mata kuma fa ni'imar salafu ana laki ma da ni in zaman miki magabaci ce ci wannan maganar da ya yi cewa idan ya bar duniya ba daɗewa zan bishi ita ce ta sa na kuka kuma tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nana Fatima watanni shida ne da 'yan kwanaki ta koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan magana ta biyu ya ce mata wato ba za ki yadda ba ki zama ke ce shugaban matan gidan aljanna wannan maganar shine abin da ya sa na Fatima dariya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jibrilu yana zuwa kowace shekara a cikin wannan watan da muke ciki na Ramadana su bitan Qur'ani da Annabi daga bango zuwa bango yace amma wannan shekara tunda naga mala'ika jibrilu ya zo so biyu ya zo mun karanta ƙur'ani daga bango zuwa bango an sake ɗaukowa daga bango zuwa bango annabi ya ce ba wani abu nake gani kawai ina ganin ajalina ne ya zo zan koma zuwa ga Allah shi yasa a waccan wasiyar da ya ya ce yaushe ku an yi a atiya rasula rabbi fa uji ba manzon ubangiji na ya zo alama ne cewa na kusa zan bar duniya zan koma zuwa ga Allah sai ya ce wa ana tarikum fikum zan tafi zan ban muku nauyi guda biyu Matuƙar za ku riƙe da su ba za ku ɓata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwaɗaitar ya wa'azartar ya tunatar da mutane sannan nauyin da ya faɗa na farko sai mannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kitabullahi ya bar mana wannan littafin na Allah da aka duk sahabin da benin aka yi ardul akhira to bai san me ya faru ba akan ƙur'ani akan abin da ya shafi babin annasihu wal mansu abin da ya shafi da abin da aka shafi sannan akwai wanda ake samu wato a samu naskut tilawa ma a baƙa'il hukumi an shafe tilawa amma kuma hukuncin yana nan kamar ayatul rajam wanda tana daga ciki sannan akwai naskut wato na uku wannan na biyun shine a shafe tilawa hukunci yana nan akwai kuma naskul hukumi ma a baƙa'il tilawa a shafe ainihin wato hukuncin amma ayar na nan cikin ƙur'ani ana karantawa wanda wannan ayar tana daga ciki ayar da ke cikin suratul anfal tana daga ciki inda Allah ya ce ya ayyuhan annabi harridil mu'minina alal qital ya kai annaba ka zuga masu imani su fito akan abin da ya shafi yaki sai ce in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn idan ku 20 ne to wanda za ku buga da mutum 200 da haka kenan kowane mutum ɗaya zai faɗa da mutum nawa mutum goma ko wani ya kun min kun cikin sabiratun ya galibu alifin minan lazi na kafaru bi annahun ƙomin la yafqahu in kuma ku ɗari ne to in arna dubu ne dole ku ɗaya a buga kenan kowane mutum ɗaya zai faɗa da mutum nawa goma Allah maɗaukakin sarki ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima fi fikum za'afa inda Allah ya sauƙaƙa muku saboda ya san a cikinku akwai gaje in yakun minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini inda wannan ayar ta sama tare da gashi ana karantawa ayar da ta biyo ta ƙasa ta share wancan hukuncin na sama in ba haka ba foto kowa sai dai ya faɗa in rikici ya tashi da arna kai kaɗai sai dai ka buga da mutum goma kaga wani da arnan ma wani da arnan ma su biyu ya aka ainihin wato ƙari wannan wayan cirita ina ba ta an fahimta to haka wannan shi ne Na haka Allah ta'ala ya ce wallaci wa'annan da alwawo har fusti inafin nisa banzance ne akan maganar da ta gabata a baya allaci kuma ismu mausulin ne na jam'i na mata kamar yadda yake allazi ismu mausulin ne na maza don haka zai zamanto mabnin ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada' na zai zamanto fi'lun ne mudari'un mabniyun ainihin wato alal fatti littisalihi binunun nusuwa da fi'lun mudari asalin sa muqrabi ne amma idan ya haɗu da nunin tauki da nunin nusuwa nunin taukinta ta zama mubashir haka ibnu mali ya faɗa cewa wa fi'lu amrin wa mudiyun buniya wa a'rabu mudariyan in ariya da fi'lu madin da fi'lu ainihin wato amri ana gina su ne amma fi'ili mudari ayi li'irabin sa idan ya kubuta daga nunin tawkid ta zama mubashir sannan da kuma nunin nuswa da haka nunun nuswa dai da manto damirun ne barizun muttasilin bi fi'ilin mabniyun alal fati fi mahalli raf'in fa'il alfahishata shine mafulin bihi na ya'atina min nisa'ikum kuma aljar wal majrur ne wa mudafun wa mudafun ilayhi shibhu jumla fi mahalli nasbin ainihin wato hal da haka har jumla fi'iliya ita ce silatul mausulin la mahallala hamilin ira na wallaci da haka wannan fa'un ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa shiru wannan suka ce fa'un ce za'idatu fa'un ce wacce aka ƙara ta fil khabari a cikin khabar na wallaci tun da shine mubtada muna buƙatar me muna buƙatar khabar to wannan fa'un ɗin sun ce za'ida wato fil khabari limushabahatil muftada ila saboda muftada din yayi kama da sharadi sai aka kawo fa'un za'ida fil khabari li mushabahatil mubtada'i ainihin wato li ina fata an fahimta to dan haka menene ainihin wato alfasha malamai sun yi maganganu akan abin da ya shafi alfasha ita da kalman alfahishatu wato fahiyal fi'ilatul qabiha da aka aiki ne mummuna da aka suka ce masdarun ne a wajen malamai na lugha ba ismu fa'il bane da haka akan faɗi wannan kaman ba wato masdar ne kaman ainihin wato al'afiya da haka akan ce fahushar rajulu yafhushu fuhushan wa fahishatan wa afhasha idza jaa bil qabih min al qawl aw al fi'l idan da mummunan aiki ta hanyar magana ko aiki shi a ce masa ainihin wato alfasha don haka duk abin da munin sai kai muni ta bangaren magana ko aiki tun ya riga ya zama alfasha shi yasa zina saboda ta kai muni shi yasa Allah ya kira ta yace mata alfasha dan munin zina a fili yake yanzu duk wanda yake da ya wani yazo ya neme ta ta hanyar aure aka bi ka'idoji aka zo aka daura aure bayan an daura aure sanda za a dauki yarinyar kai ta za a kai ta da gado da katifa an san abin da za a kan gadon an san abin da za a kan katifin ko idan yana da iyaye a gidan su shiga ciki daga shi sai ita su kulle kofa ba wanda yake tuhuman kai dan me zaka kulle kofa da 'yan mutane idan ta ɗauki juna biyu haka za su zo a raka a tafi asibiti wataƙila masu su haɗu da baban hanya ina za ka yi ce wance ce take da juna biyu za mu je asibiti ce to Allah ya kiyaye hanya Allah ya sauke ku lafiya sai an dawo shi ma ya ƙara wuta ya gaba ran da ta haihu ba shi ba ma abokansa ma zaka ji suna yawo suna faɗa cewa an mana haihuwa amma idan aka yi akasi ta ɗaya ɓangaren duk wanda ya mamaye 'yar wani ya mata ciki ita da aka yi ma cikin ba ta so shi da ya yi bai yadda ya jingina cikin zuwa gare shi babanta baiwa bai so sannan ba wani naci wanda yake da alaka da ita ran da za a haifa ɗan ya zo masallaci ya ce to jama'a kun san dai halin da ake ciki yanzu duk an samu matsala to akwai kuskure a yata wani ya mata ciki ta hanyar da bai dace ba amma dai Allah ya sauke ta lafiya da haka abin da nake so jama'a yau ne suna akwai gagarumar walima ina gayyatar mutane wata ya da a yi masallacin dauka da wannan kawai ba shi da hankali ya samu matsala ne za a tarwatsi a masallacin saboda munin da zana take da shi shi yasa Allah ya kira ta yace masa ainihin wato alfahisha shine alfahisha hadisi ya tabbata daga alqama man daga abdullahi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace laysa almu'minu bit-ta'an wala la'an wala al-fahish al-bazi imru'ul qais a cikin shu'ara'ul jahiliya littafin da ake cewa littafin yan iska wanda dan iska bai sai karanta ba kuma da ya zo yana yaban wata budurwar tashi yana faɗa yana ce mata wajidin kajidin rimi laysa bi fahishin idza hiya nasat wala bi mu'attali yace wannan budurwar tawa wajidin tana da wuya kajidin rimi kaman wuyan barewa laysa bi fahishin wuyan ta ba mumuna bane kaga kalman fahish shine abin da yake mummuna da haka Laisa bi fahishin wuyan ta ba mummuna ne idan na sattu idan ta ɗago wuyan nata in ta ɗago ka kalle wuyan da kyau kasan san mace ce sannan wala bi mu'attali ba wuya ba ne wanda ya wofanta wanda ba komai kan shi to haka wuyan budurwa ta take ji umratul qais ba fa ji ne ba fa sannan ya ce wa far'in tugashil matna aswada fahimin asisun ka kinwan nakhlatil muta'askali sannan yake cewa wa far'in ga wani gashi da take da shi yugashil na wanda ya rufe mata baya aswada fahimin gashin yayi bakin kirin baki wuli baki sidik sannan asisun ga gashin da yawa ka kinwan nakhlatil muta'askali kaman ainihin wato dumbujan dabino wanda wani ya shiga cikin wani to haka gashin budurwar ta sai an fahimta ai Allah ta'ala ya samu dace to wannan littafi ne wanda larabci ake koya a ciki amma har da ba za a koya a ciki kuma haka muke zuwa gaban malamai mu koya don dai mu iya ainihin wato larabci akan ambaci alfasha a ƙur'ani da ma'ana guda hudu na farko akan ci alfasha da ma'anan almasiya sabo shine abinda Allah ta'ala yake faɗa a ƙur'ani yace inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu shedan yana umarta ku ku yi mummunan aiki da kuma sabo sannan ku faɗi magana a kan Allah wacce ba ku sani ba Allah ta'ala ya ce a ya idu kuma faqra wa ya bil bilfashayi shedan yana umarta ku da wato yana muku alƙawarin talauci sannan ya umarce ku da aikata aikin fasha Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha in suka aikata wani aikin sabon sai su to ai mun samu iyayen mu akai kuma Allah ne ya mana umarni ya ce mu ci gaba da wannan saban Allah ya ce kul ka ce musu inna Allah la ya'muru bil fasha ba yadda za Allah ya umarni ya ce a aikata sabo a taquluna ala Allah ma la ta'lam qul amara rabbi bil qist Allah yi umarni da al qist shine adalci kololuwarsa shine tauhidi sannan Allah ta'ala ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi idukum la'allakum tadhakkarun sannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi'u khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar wannan aiki ne na shedan shi yake umarni da ai saban Allah ta hanyar munkari da abin ki sannan akan ce alfasha ana nufin zina wanda shi aya take nufi a nan. kuma Allah ya faɗi wannan ƙarara a cikin ƙur'ani a gurare da dama ya ci wala taqrabu zina sai ya huka na kana fahishatan wa a sabila kada a yi kusa da zina saboda zina mummunan aiki ne mummunan ainihin wato fasha ne kuma hanya ce mara kyau inji Allah madaukakin sarki Shi ne abin da ya faɗa mana a baya cewa walladina idza fa'alu fahishatan awwalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu shine abinda Allah ta'ala ya ce ma annabi qul ta'alu ka ce ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta maku abinda Allah ya haramta akan ku Allah tushriku bihi shay'an kada ku haɗa Allah da kuwa wa bil walidaini ihsana wala taqtulu da min imlaqin kar ku kashe ƴaƴanku dan tsoron talauci Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum mu ne muke azarta ku da su da yaran sai ya ce wala taqrabul fawahisha kusanci alfasha ma zahara minha wa ma baqan alfashar da take ta boye da ta bayyana wannan malamai sun yi maganganu menene alfashar da take ta boye da alfashar da take ta bayyana ina fata an fahimta wasu sun ce alfashar da take ta ainihin wato bayyane ita ce ainihin wato wacce za a buɗe gidajen karuwa a fili a ba lasisi a shi don haka alfashin da take ɓoye ita ce wacce ba a buɗe mata gidajen karuwai ba amma ana yin ta ita ce ma da haramin ha ba ma baɗana wata sun ce alfashin da take ta ainihin wato ɓoye haka dai maganganu malamai suka yi wanda ba shi ba ne ainihin wato muhallin shi nan da kuma kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma da haramin ha wa ma batsana wannan duk yana nufin zina ita kanta kamar yadda Allah madaukakin sarki da yazo maganar annabi Yusuf ba cewa laqad hammat bihi wa hamma biha wa laula an ra'a burhana rabbi sai yace kadhalika linusrifa anhu su'a wal fasha haka muka karkatar da mummunan aiki wasu malamai suka ce asu na farko shine muqaddimatul jima abinda ake fara gabatarwa ma dan ai jima'in sai da Allah ya karkatar da shi akan annabi Yusuf sannan wal kuma ya karkatar da zina akan shi saboda innahu min ibadinil mukhlasi saboda annabi yusuf yana daga cikin bayan mu masu ikhlasi inda Allah wannan dalilin ne da yasa aka yi manana Aisha kadafin zina Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahishatu wanda suke su al fasha zina ta yadu fil ladina amanu lahum azabin alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi yasa wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya faɗawa annabi halin da ya faɗa cikin manya-manyan laifuka irin wannan daga ciki akwai zina sai manzan Allah ya tambaya ya ce yana yin sallah aka ce eh, yana yi annabi ya tambaya ya kai, fiyar sallarsa yake aka yi masa bayani sai manzan Allah ya ce musu zai bari sai ya karanta wannan ayin na utlu ya ilaika min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha idan ka gaba ta hana ba to sallar sai kawai bubbuga ake a tashi eh muna sallah ne akwai sallah akwai muna sallah eh shi yasa Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi man ya ati kunna bi fahishatin mubayyinatin wanda shine zina yudha'af laha al'azab wa dha'ifaini wa kana dhalika 'ala Allah yasira والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون da kuma can cikin suratul najm da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wallazina yastanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa lam wannan duk yana nufin zina ne sanakan kawo kalman alfasha ana nufin alluwa namiji ya sadu da namiji Allah ya faɗa a gurare guda uku a cikin Qur'ani a suratul a'raf ya faɗa yace walutan idh qala liqaumihi ata'atuna fahishata sanda yace wa mutanen shi ya za ku dinga zuwa ma alfasha namiji ya danne namiji ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin ba wani mutum a duniya da ya riga ku yin wannan aikin bandan innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min an nisa bal antum qaumun musrifun kuna zuwa ma maza ku biya bukatar ku ku kyale mata ce ku mutane ne mufside masu banda haka Allah ya faɗa a suratun namli ya ce wa lutan idkali da ƙomihi a tunan fahishata wa an tumtusirun ya za ku dinga duwa ma wannan gingime mai aikin muni mai muni kuma kuna kallo ya ce a innakum la tunan rijalar shahawatan min dunin nisa ya ce musu bal an tum ƙomin ta jahalu ko mutane ne jahilai jahilci ne ya haifar da wannan matsalar Da haka Allah ya fara a suratul ankabut yace wa lutan id liqaumihi wato innakum lata'tuna zulfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin wannan duka yana nufin alfasha sannan ne shuzul mar'a mace ta zama garariya ba ta da mutunci ba ta da da'a ga mijinta ba ta san darajar shi ba ba ta san girman shi ba duk wani wanda yake da alaka da shi ba ta ganin girman shi to wannan shi ma alfasha ne wannan ita ce ayar gaba da zamu karanta ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wala la ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma atitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina da kuma can suratul talaq da Allah ta'ala ya faɗi cewa ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha ربكم min تخرجوهن من بيوتهن illa يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة mubayyana wanda shi ma wannan za mu zo ainihin wato kansa da haka wannan shi ne alfasha amma da ittifaƙi na malamai da dukkan yanayin da alfasha yake zuwa da shi a ƙur'ani sun yadda a nan gurin cewa abinda Allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan fastash wato yana nufin wato zina ake nufi da alfasha a nan gurin shi Allah maɗaukakin sarki yake magana da haka sai yace shidu lallai ku tabbatar da shaidu alaihinna akan su matan ina fata an fahimta da haka arba'atan kuma shaidun guda hudu minkum daga cikin ku kenan daga cikin mu'mine musulmi za a nemo ba cikin kafare ma shi yasa Allah ya ce minku daga cikin ku da haka istashidu dinnan fi'ilu amrin ne mabniyun ala hasbin nuni fi في محل fa'il فاعل عليهن wal majrur dan haka arba'atan dinnan shine ainihin wato maf'ulun bihi na fastashiru dan haka wasu malamai suka ce wannan arba'atan arba'atan dinnan wato akwai tamyizul adad wanda yake mahazu dan haka taqdirin sa fastashiru alaihin na shuhada a aurijalan arba'atan minku ku tabbatar da ainihin wato shaidu guda hudu ko mazaje guda hudu daga cikinku saboda me nassin qur'ani ya tabbatar kamar yadda zamu magana a babin abin da ya shafi zina wajen abin da ya shafi shaida to malamai suka ce ana karɓar shaidan maza ne ba a karɓar shaidan mai shaidan ainihin wato mata don haka wannan shi ne. da haka tun da allaci na farko mance shi ne fi mahalli raf'in mubtada jumla alaihin na arba'atan minkum ita ce ainihin wato fi mahalli raf'in ainihin wato mubtada ga baki ɗaya minkum dinnan aljaru ne wal majrur wasu suka ce ainihin wato zai zaman to fi mahallin nasbin ainihin wato hal na ainihin arba'atin minkum dinnan dan haka wannan magana da Allah yayi wasu malamai suka ce da wa ake shin khitabun ne lil azwaj ana nufin idan kana da mace ta yi zina akwai shaidu guda hudu ka zartar da hukunci akanta ko ku a'a khitabun ne lil auliya ga waliyan ita mace su ne idan mace ta yi zina aka tabbatar ga shiru shi kenan su kamo fasta shiru alaihin na arba'atan minku idan an tabbatar da shiru guda hudu su hukunta ta ko ku a'a ana nufin abin ya shafi hukuma ne ba mijin ba ba waliyan matar ba sai dai wa sai dai hukuma wannan maganan mai a hakamul ƙur'an ibn al-arabi ya hikaito ya ce amma magana tabbatacciya shine wannan ya shafi ainihin wato aiki ne na ainihin wato hukuma ita ce bayan tabbatar da shaidu guda hudu to ita ce za ta zartar da ainihin wato hukunci ina ba ta an fahimta don haka ya ce fatlubu alaihin na arba'atin min shuhudi wa fihi bayanun anna zina la yasbutu illa bi arba'atin min shuhada a ciki akwai tabbatin cewa babu yadda za a yi a tabbatar da zina sai ta hanyar shaida shi yasa shekul islam ce taymiya ya faɗa ya ce a zamanin shi bai taɓa sanin wanda aka tabbatar ma da zina ba ta hanyar shaidu guda hudu me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan don tsara mutuncin mutane don mutane su gane ba komai bane ya kamata su saki baki su ta magana a kan shi wani abin ka gani kirikiri an yi amma baka da damar ka fito ka fada idan ka fito ka fada aka tafi ko ta ci duka Don ba shaidu guda hudu kuma daga ranar ka zama da aka shi addinin musulunci rufin asirin mutane ke so ba tona musu asiri ba a nan gurin zan yi kira zuwa ga 'yan jaridu su ji tsoron Allah ba kowace matsala ba ce ya kamata su dinga zuwa kotu suna ɗauko da suna sakawa a gidan redu karin wani ya ce ai aikin shi ne na jarida ba mun ba amma duk aikin da za ka yi a duniya ya zama abin da yake ma'aunin aikin shi ne addinin ka kai wannan shi ne na mafarko duk mutumin da yi zamanto yana rufe asirin mutane Allah zai rufe sa dama mun faɗa mun ce ai daga cikin maqasidin shari'a guda biyar akwai hifzul kiyaye mutuncin mutane shi yasa aka sanya haddi dan a tsare mutuncin mutane shari'ar musulunci ta sanya haddi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna girman mutun ya taba mutuncin dan uwan shi musulmi mu kuma yanzu mutuncin yan uwan mu bamu dauke shi wani abu ba taba mutuncin junanmu muke ba ma jin cewa wani abu kuma wannan abu ne da zai jama mutum matsala Allah ya ce wallazina yarmuna almuhsanati wanda suke jifan katagangun mata thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan mutum ya faɗi cewa wani mazinaci ne bai zo da shaidu guda hudu ba Allah ya ce fajjiduhum samani na jalda ku kwantar da shi kuma bulala 80 sannan wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun sai ce illal ladina tabu min ba'd zalika sai mutumin da ya tuba ya daina wa mutane kadafi kuma wa aslahu ya gyara sannan Allah madaukakin sarki zai karɓi tubarsa namijin da ya tabbatar ya zo ya gama ta shi wani yana amfani da ita amma idan an tafi kotu ba da guda hudu da zai kawo ya zai shine Allah ya faɗi yadda za a yi zai rantsuwa guda hudu rantsuwa ta biyar kinkimo bala'in duniya da na lahira ya dora maka shi eh a tafi da irin qur'anin nan na warshu wanda aka race ya yi ƙura a bari sai an gama sallar juma'a a sa ka kai alwala bayan kayan rantsuwa guda hudu sannan ka kinkimi ƙur'anin ka ɗora ka kira ka bala'in duniya da layira wasu ma mutane watakila sannan za ka ɗauki ƙur'anin sai ga baki ɗaya masallacin ya ɗauka inna lillahi wa inna kaga daga nan baka shirya gaskiya ba dole gaban kan ko kuwa daga nan ka tabbatar abin da kake faɗa ba gaskiya bane to dole gaban ka zai ainihin wato faɗi Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya ce fa in shahidu idan su waɗannan shirin suka shaida cewa sun gani dan haka fa hunna sai su tsare su matan fil buyuti a cikin gidajensu hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai mutuwa ta zo ta same su haka shi yasa suka ce nan gurin bayan kasancewar ainihin wato fa'ul ɗincin ina fiya ce sabon zance ne har amsiku shi ma fi'il amrin ne mabnin ala hasfin noni walwawu fi mahalli raf'in fa'il hunna shi ne fi mahalli nasibin maf'ulin bihi fil buyuti aljar wal majarur. bayan kasancewarsa ga hatta harfin tihaul gaya wa nasbin wajarin tawaffa fi'ilun ne mudari'un mansubin bi an al mudmara wujuban da hatta wa alamatu nasbihi alfataha almuqaddara alal alif mana min zuhuriha at-ta'addu dan haka hatta yatawaffa hunna fi mahalli nasb maf'ulin bihi muqaddam al-maut shine fa'ilun mu'akhkhar dan haka suka ce a nan gurin akwai akwai mahzub yake akwai mudaf wanda yake mahzub wanda aka share dan haka hatta yatawaffa hunna al-maut shine zai zamanto hatta hunna malakul maut da haka malakul maut sai zama shine fa'il wa huwa mudafun al maut shine wa shine mudafun ilayhi eh, saboda Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wanda yake karban ranku shine mala'ikan mutuwa wanda aka ainihin wato wakilta shi akan kowace ainihin wato rai da haka wal masdar al muawwal min wato na hatta zai zamanto fi mahall nasbin fi mahall jarrin bi ainihin wato hatta hatta ya tawaffahun al maut har sai mutuwa ta safe su ainihin wato akan haka aw yaj'alallahu lahunna sabila ko kuma Allah madaukakin sarki ya sa musu wata hanya wacce za su fita daga cikin wannan ainihin wato halin ibnu abbas yake cewa kanatil mar'atu idza zanat mace ta kasance idan ta yi zina yace akan tsare ta a cikin gida har sai ta mutu waja'ala alallahu lahunna sabilan wa huwa al-jiddu aw ar sai Allah ya sanya musu ainihin wato mafita idan mace ce ta yi zina ba ce aure ba a yi mata bulala ɗari shi ne azzani ya ce wa zane fajilidu kullu wahidin min huma mai ata jalda idan ku mace ta yi zina ta taɓa yin aure a yi mata ainihin wato rajimu a jefe ta shi ya sa malam aminu shinkiki a cikin addu'a'ul bayanin ya ce a nan allah bai yi bayanin me mafitar ba amma a suratun nur ya yi bayanin mafitar wanda shine abin da ya shafi aya ta ainihin wato jifa idan mutum ya taba aure wanda wannan yana daga cikin bangare na naskul tilawati ma a baƙa'il hukum maganar rajim duk da an samu wasu 'yan bidiyoyi suna ta inkarin shi da makamantansu shi ne a shekhu wa shekatu iza zana ya farjumu kuma albatta na kanin minallahi wallahu azizun hakim wannan shik amin shinkiki ya kawo a cikin addu'a bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani a ƙarƙashin wannan sannan an ruwaito daga abdullahi ɗan abbas ya ce an na hukumar rajimi ma'akhuzun aidan banda waccan ayar da ta zama mansuka ce ya ce hukuncin jefa mutum idan ya yi zina yana da aure ya ce an riko shi daga faɗin allah maɗaukakin sarki wacce take muhukama ce ba mansuka ba ya ce ayar kuwa ita ce alamtara ilal ladina utu nasiban min alkitabi baka ga wanda aka ba su rabo na littafi ba da auna ila kitabin lahi. liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun yace fa innaha nazalat fil yahudi wal yahudiyya alladhina zanaya wannan ayat ta sauka kan yahudawa ne da suka yi zina annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu da hukuncin rajmu ta hanyar yin zinan shine alamtar ila alladhina utu nasiban min kitabi da auna ila kitabillahi liyahkuma hum mu'riduna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsayar musu da haddi na zina wanda in Allah ya ara mana ne in mun kai suratul ma'ida karkashin waccan ayar ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum zamu ƙara dogon bayani wanda yake da alaka da wannan ya tabbata a cikin al-musnadu as-sahih al-mukhtasar bi naqli al-adl an ila rasulillahi sallallahu alaihi wanda wannan shine littafin sahihu muslim na sha faɗa ga ɗalibai ina yawan maimaitawa don a riƙe wannan shine asalin sunan da imamu muslim ya samu sunan littafinsa ba sahihu muslim da ka gani a rubuce ba ba shi ba ne sunan da shi imamu muslim ya samu littafin ya kawo a babu haddis zani daga ubbada bin samir ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Kudu'anne Kudu'anne khudu'an daga gurina kurika daga gurina yace qad ja'alallahu lahunna sabilan Allah ya sanya wa mata mafita albikru bil budurwa da budurwa jalbi mi'atin wa nafi sanati shine za a wa mutum bulala ɗari sannan za a ainihin wato kore shi shekara ɗaya wasayyib bisayyib jalbi mi'atin warrajim idan ainihin wato namiji da mace masu aure ne to za a wa mutum bulala ɗari tare da ainihin wato jefewa shi yasa suka ce bayan au ya ji alallahu ɗinnan aƙaf ne na hatta da ya gabata ya ji alafi ilun ne mudari'in mansubin bi an allahu shine lafzul jalala shine fa'il lahunna aljaru wal wasu suka ce wannan zai zama to fi nasbin hal ko suka ce a'a zai zamanto fi mahallin nasibin maf'ulin bihi awwal ne sabilan din sai zamanto shine maf'ulin bihi sani domin fi'ilin ja'ala ya ta'adda ila maf'ulin bihi ne wani lokaci akwai wani karatu da muka yi ba zan iya tuna ko ina bane na faɗi ma'anonin ja'ala da take zuwa da si har wajen guda goma sha biyar a ƙur'ani Allah ta'ala ya shirye da mu wannan ayar da Allah ran ma ya karanta muka yi bayani a cikin ta malamai suka ce akwai fa'idoji da abubuwan da take nunawa abu na farko shi ne ayar tana nuna girman zina sannan cewa zina tana daga cikin alfasha da ittifaƙin malamai wannan shi ne. sannan abu na biyu da ayan nan take nunawa shi ne ba makawa dole wajen tabbatar da shaidun zina sai an samu mutum guda hudu shi yasa Allah ya ce alaihin na arba'atan minku sannan abu na hudu na uku da aya take nuni akan shi shine tana nuni akan cewa lallai fa shaidar namiji tafi fi ƙarfi sama da shaidar mace idan za a ba da ainihin wato shaida an fahimta a domin allah maɗaukakin sarki a nan gurin لأن الله لم ya ta'abbar الزنا إلا illa shahadatun rijal ko illa shahadatun rijal allah bai yi magana ba nan gurin a kawo shaidu sai shi yasa ya ce istashidu alaihinna arba'atan minkum minan rijal kenan ba minan nisa'i ba sannan malamai suka ce ana tunkuɗe haddi idan akwai shubaha kamar yadda annabi ya faɗa cewa idra'ul hudud bi shubahat idan akwai shubaha a tunkuɗe haddi inda Allah ya faɗi mazaje guda hudu idan mata guda hudu suka zo suka ba da shaida akan mutum cewa sun ganshi yana zina za a karɓi shaida su ko ba za a karɓa ba tambaya ne saboda me eh? za a karɓi shaidan mata hudu a babin zina ko ba za a karɓa ba me dalili idan ba za a karɓa ba ina ba ta an fahimta to idan an samu mata guda hudu sun ba da shaida cewa wani ya yi zina to yanzu wannan ko da sun rantse cewa sun gani ya zama shubaha don ba za a karɓi su ba sai a tun kuɗi haddi tun da yanzu an samu shubaha ina fata an fahimta dan a babin shaida Allah ya ce wastashidu shahidaini min rijalikum a babin kuɗi kenan ko fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa mi wa min mimman tardawna min ash-shuhada me yasa saboda an tadilla ma fa tudhakkir ihdahu mal ukra saboda ɗaya in ta kuskure to ɗaya sai ta tuna ma ɗaya a babin kuɗi don haka shaidar mata guda hudu ba zai tsaye a matsayin shaidar da za a tsayar da haddin zina akan mutum ba ina ba ta an fahimta sannan ba makawa abu na biyar a ƙarƙashin ayar wato na sai mutum ya sarraha cewa wato a matsayinsa na shaida fa cewa ya gani shi yasa Allah ya ce fa in shahidu idan sun shaida ba wai kawai ka a gaban ka ba kamar yadda mutane ke yi bai san me ya faru ba a kira mutum shaida me ya faru wani in ya tashi zai rantsuwa masu ya ja madda gurin rantsuwa ya ce billahi lazi la ilaha illahuwa sannan ya bada shaida ina ba a yin haka domin shaida tana buƙatar ɓangarori guda biyu ya zamanto za ka ba da shaida da gaskiya kuma abinda za ka bada shaida a kan shi ka san shi shi sa Allah ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lam sai wanda ya bada shaida gaskiya kuma ya san abin da ya bada ainihin wato shaida a kan shi da wannan ne malamai suka ce ba zai yiwu ba idan ka zo ba da shaida dole sai dai ka amfani cewa wato na ga wana da wanci gaban shi cikin gabanta yana saduwa da ita idan ku hudu kuka zo ba da shaida uku suka faɗa ɗaya ce to gaskiya ne dai na gansa a kwanci amma me yake faruwa ban sani ba gaskiya sai a ce to ku ukun ku kwanta <laughs> wannan ya janyo matsala tunda yanzu ai guda hudu aka ce ku kuma kun ce wannan shine shaida na hudun kuma kasan akwai mugayen mutane wani yana so ku ci duka ya ce ya ce to wallahi tallahi shi dai sanda aka zo da ya gansu dai a kwanci amma me ya faru bai sani ba gaskiya sannan malamai suka ce abu na shida shine anna hafsul mar'a fi baitiha tsare mace a cikin gidanta min asbabi dar'il fitan yana daga cikin sababin da ke tun tunkuɗe fitina cikin al'umma shi yasa Allah ya ce fa amsikunna fil buyuti don haka ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sanda ya ce la tamna'u nisa'akumul da kada ku hana matan ku zuwa masallaci amma sai ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna gidansu fi musu zama alheri ina ba ta an fahimta abin da ya dace na Abdullahi bin Bilal ya miƙi da aka ce annabi ya ce kar ku hana mata zuwa masallaci ya miƙi ya ce wallahi sai mun hana saboda yanayin yadda yake ganin zamanin ya zama a lokacin da Allah zai kawo Bilal bin Abdullahi wannan zamanin da ya sha mamaki kuwa ina ba ta an fahimta to don haka ba zai yi ba a saki mata su yawo ko ina duk idan mace za ta fita to ya kamata ya zamanto akwai sababin fita sannan a san ina za ta ji idan za ta fita shi yasa da aka tashi sai ba a bar neman izinin fita ba hannun mace sai aka bar izinin fita a hannun wa namiji dan idan ta ce za ta guri ya duba ya ga ya dace eh to taje bai dace ba karki ji duk wanda ya ban matar shi duk inda ta ga dama ta tafi to wata rana ko zai ganta inda bai kamata ba kuwa wannan haka ainihin wato mata suke shi yasa malamai suka ce abu na bakwai a karkashin wannan bai halatta a tsare ainihin wato mace ba sai a inda ake kattafa ta sai a inda ake tsammanin cewa idan ta jefe tana zai faru in ana tsammanin can gurin in an jefe tana za ta faru to lalle kar a bashi sai yasa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna su tabbata a cikin gidajensu ku sai yace wala tabarrajna tabarrujul jahl kenan fita tana kama su amma idan fita ta kama za su fita Allah ya ce ga yadda za su fita kada su fita irin ta jahiliyan farko to fita ta jahiliyan akwai ta da akwai ta yanzu irin dinkunan da ake na rashin mutunci mata su dinga fitowa da shi yanzu shi ma jahiliya ne eh irin su show glass ka gani ka gani kwalelanka ba ni ba annabi gaba shaidan bayan fir'auna karshen rashin mutunci duk sunan dinkuna ne haka ake zara hannunka masoyi leƙa gai haka ake yan mata su yi wa'in dinkunan kuma su fito da shi kuma a gaban iyayensu kuma an kai magana su ce ai zamani ne Allah ya kawo mu eh lokaci ne Allah ya kawo mu kaga yarinya ta sa kaya ta dawo ta ce mama na dawo to kin dawo me ya faru a a taimaka man zan cire riga ga an kama rigan ana kokowa kitikir kitikir kitikir wa za a cire riga kaga wata riga fiye yadda ka san shi dan ne zai sa yau. kuma haka 'yan matan ke su fito da shi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da haka shi usman ɗan fodi ya rubuta littafi akwai irshadul ikhwan fi hukum khurujin niswa sannan ya rubuta littafi kitabi tanbihul ikhwan ala jawazi ittikhadil majalis li ajli ta'limin niswan min dinillahi ta'ala arrahman diye bayani yadda ya kamata a ce mata idan za su fita su dinga ainihin wato fita idan za su fita matsalar ma da ake fama da shi yanzu da yawa daga cikin wasu matan da aka samu neman izini ma yayin da za su tambayi mijin za su fita bai su iya wata gari ya yi program ɗinta za ta dinga baka labari yanzu an yi rasuwa gidan suwanci to daga nan zan biya i ciki a ina magana neman izini to wannan masu ɗan ƙoƙarin kenan fa wasu sai dai mijin ya dawo zai shiga gida ya ganta tana sauri tana tun kuɗe shi dan Allah gafara nan yanzu yanzu nan aka ce an samu matsala gidan suwanci ni na ya gaba mukulli yana nan kan wando, kai hankali kai ya fada ta baya ita ta riga ta ya gaba kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye karanta aya ta gaba mu واللذان ya'tiyaniha ya'tiyaniha minkum فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما الله تعالى يشي واللذان سوكما ماذا جند يأتيان ها سكي زوا متى haka malamai suka yi saɓani addamiri ya udu ilal fahisha ta farkon ko suka ce eh wasu suka ce yana komawa zuwa ga zina don haka wasu ka ce a'a wallada ne dinnan har yau ana nufin namiji da mace ya a ciya ne hawan da suka zo ma ita alfashin minkum daga cikinku to fa'azu kuma ku cutar da su ta hanyar yi musu duka da wulaƙanta su fa in ta ba idan suka tuba wa aslaha suka gyara fa a'ridu anhuma ku kauda kai ku kyale su inna allaha kana tawwabar rahima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance tawwaban ne mai yawan karɓar tuba ne sannan rahiman ne kuma mai yawan jin kai Allah ka karɓi tubanmu Allah ka ji kanmu shi yasa akwai addu'a da na ga wani malami yana yace Allahumma ne, qabla da mauti tauba wa inda da mauti shahada wa ba'da da mauti janna to in Allah ya riga ya maka wannan ka samu kyakkyawan tuba kafin ka mutu yayin da za ka mutu ka yi shahada kana mutuwa kuma ka shige aljanna a kenan baka da matsala ina ba ta an fahimta aka haka wallazani ya atiya ni haminkum wanda suke zuwa mata dan haka ibnu kathir wato ya karanta alladani walladaini wahatani wahadani ta hanyar ainihin wato yi masa ainihin wato mushaddada shine imam shadibi yake faɗa wahadani haitani alladani alladaini kul yushaddadu lil makki fadanika dum hala haka ya faɗa dan haka ikirama da ata da hasan al da abdullahi bin kathirin sun ce wannan ayin nazalat fil rajuli wal mar'a idza zaniya sun sauka akan namiji da mace ne idan suka yi zina al-imam siddi yake cewa nazalat fil fityan min qabl an yatazawwaju ta sauka akan samarin da suka haɗu suka aikin alfasha kafin su ainihin wato yi zina shi yasa a cikin tafsirin Sheikh Muhammad Salih al-Usaimin shi da ya tashi sai ya ce ƙauli tabbatacce akan wannan ayan wallazani ya ce hukuncin mata ya riga ya gabata da haka ne ana maganan maza guda biyu ya atiya ni haminku wanda suka je wa alfashar wani ya sadu da wani da haka yake cewa wannan shine abin da ainihin wato ayat take magana amma imamul bagawi kafin wato sai da ya gama gabaki ɗaya sai ce wannan duka ya tabbata ne kafin hukunci ya zo ya tabbata ainihin wato daga baya cewa ga yadda abu zai ainihin wato zama haka shek usaimin ya rajawa a cikin wato littafinsa na ainihin wato tafsiri daka yace ce ni maza guda biyu a tiyani ha wanda suke nuna wanda sun ce koda da mirin ya kudu ilil fahisha to ai dama mun faɗa mun ce alfasha tana zuwa da ma'anar zina ko to kuma tana zuwa da ma'anar mai liwaɗi shi ma Allah ya kira shi ya ce masa ainihin wato alfasha ina fata an fahimta don haka abul fida ismail ibn kasirin da Allah madaukakin sarki yace walladani ya atiyani haminkum fa'aduhuma yace ibnu abbasin ya faɗa da sa'id bin jubairin da wasun su shine ku cutar da su bi shatmi ta hanyar zagi wa ta'ayir da aiwata da aibata su wa darbi bin na'ali da dukan sa da takalmi wa kana al-hukmu kadhalika hatta nasakahu Allah bil jaldi awur rajim wanda suka dauka cewa ana nufin zina kenan sashen wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce kalman aza idan ta zo a ƙur'ani tana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce al'aza ana nufin al'isiyanu shine saban Allah Allah ta'ala ya ce innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu kaga ba ka ce wanda suke akwai wanda ma ya isa ya kai ga Allah ballantana cutar da shi cutarwa irin wanda kai ka sani ake magana amma tunda Allah madaukakin sarki yace kar a saba masa to saba masa kaman cutar da shi ne shi yasa yace innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu fid dunya wal akhirah la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum adaban muhina sannan akan kawo kalman aza da ma'anan almannu yi maka guri akan abu mun faɗa Allah ya ce ƙaunin ma'arufin wa mafiratun khairun min sadakatin ya taɓa uha aza da aka kaiwa mutum abu ka zo ka mai guri shi ma al'aza ne cutarwa ne sannan akan kawo al'aza da ma'anan al'ummal shine ƙwarƙata kamar yadda Allah ce faman kana minkum maridan aw bihi azan min ra'sihi sannan akan kawo al'aza da ma'anan shiddatul Matsar tsananin ruwan sama wala dunaha alaikum in kane bikum adam min matarin sannan akan kawo al'aza da ma'anan alqazfu bil kawa mutum qadafi a boye bai sani ba shine Allah ya ce madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa yahudawa ne matsiyata kenan annabi Musa kawai sun ga saboda bai shiga cikin mutane ya wanka suka ci yana da gwaiwa sannan suke tattaunawa bai sani ba har sai da Allah ya barlantar da shi cewa bashi da gwaiwa su ba ba wanda suka kyale a duniya ba duk su suka hana duniyar nan zaman lafiya ba su bane Allah ya ce la takunu kalladina adaw Musa fa a hullahu mimma qalu wa kana inda Allah sannan akan ce al'ada ana nufin shugulul kalbi zuciyarka ta shagaltu da wani abu kamar yadda Allah ya faɗa kan sahabbai ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an uzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu wala musta'anisina li hadhi inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya firar da suke zuwa su zauna su yana shagaltar da zuciyar annabi akan abin da bai kamata ya shigalta da shi ba ta hanyar yin tunanin ya kamata su tafi amma sun ƙi tafiya ka san lokaci haka Allah zai jarrabe ka da fitinan nan aboki ka yi sabon aure kawai sai ka kama ziyara in ya zo kuma gobe ya ƙara dawo jibi ya ƙara dawo gace dawo in ya zo kuna fila kana dare fa yanzu yana saurin ja maimakon ya san fa sabon aure kake da shi maimakon ya fahimci cewa ƙara wuta kake so ya ƙara gaba ina kana dare yana saurin gane cewa wallahi ai ka san yanzu lokacin ne gudu yake dan an jima din lokacin sanyi ne kace ka ai gaskiya fa ana sanyi yanzu kana dai ishara ya kamata ya sa kai to ai sanyin da ake yanzu ya baci ba na wasa bane wallahi eh can kana bayani kana da babur din sa yanzu dan sanda fa na kame yanzu <laughs> sai ya ƙara bayani ce a 'yan sandan da ba su da mutunci wallahi kuma wallahi gobe gobe za ka ga ya ƙara dawowa assalamu alaikum ya kuma dawowa to wannan ba daidai ne sannan akan ce al'ada da ma'anan ashatmu wato zagi shine lan yadurrukum illa azan wa in yuqatilukum yuwallukum al thumma la yunsarun sannan akan ce al'ada da ma'anan as wa ta'yib wato aibanta mutum kamar yadda Allah ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera sannan akan ce al'aza da ma'anan al'azabu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa mutanen annabi Musa sun ce qalu uzina min qabl an ta'tiyana tun kafin ka zo ake azabtar da mu bayan ka zo an ci gaba da azabtar da mu kamar yadda Allah ya ce wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi dan haka fa idza uzdiba idan aka azabtar da su akan hanyar Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sannan akan ci ainihin wato al'ada ana nufin mai udil insan abinda yake cutar da mutum ko ana nufin haram da ana ce masa aza shine waccan aya tace wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adam fa'tadilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza taqharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirina ina fata an fahimta to dan haka wannan shine malamai sun ƙara juna ilimi me ake nufi da azuhuma kamar yadda muka faɗa cewa a daddake su a wulakanta su dan haka fa in ba in suka tuba wa aslaha suka gyara to fa a'ridu anhuma ku bujire ku kauda kai ku rabu da su ku kyale su dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mujahid shi da ya tashi cewa ya nazalar firra zulaini idan fa'ala ya ce ta sauka akan mutane guda biyu idan suka aikata kan ne wa ka'annahu yuridin luwa bai fito fili ya faɗa ba kamar yana nufin cewa idan suka aikata luwaɗi shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki yake magana cewa to ai musu wannan aikin amma daga baya ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi cikin sunan Abi Dawud da ya kawo ababu fi man amila amala qaumi lutin babin da ke magana wanda ya aikata aikin mutanen annabi lutu manzon Allah ya ce man tumuhu ya amalu amala qaumi lutu wanda kuka same shi yana aikin mutanen annabi lutu annabi ya ce faqatul fa'ila wal maf'ul bihi ku kashe fa'ilin da maf'ulun bihi duk a kashe su kare shikenan nahwu ya kare fa qatlul fa'il wal maf'ul bihi ina ba ta an fahimta dan haka in sun tuba suka gyara shi yasa zamu zo mu bayani akan sharaɗin tuba nan gaba in tuba aka yi ta to da kuma shikin sharaɗin ta dole a biyo bayan tuban da aiki mai kyau dan haka shine wa aslaha bayan sun tuba sun gyara to fa'aridu anhuma ku kauda kai ku kyale su innallaha kana tawwabar rahima lalle Allah maɗaukacin sarki ya kasance mai karban tuba ne tawwab shi yasa ya kawo shi a kan siga ta mubalaga wabar mai yawan karɓar tuba ne kai da Allah bai karɓar tuba da ba an shiga uku ba eh? to mun gode ma Allah shi yasa cikin sunayen nasa akwai gafirin zambi wa qabilit tawbi yasa wani malami ce daga cikin sunayen da ke mai daɗi akwai wannan wanda zai karɓi tuban in ya ga dama ba sai ka ce ma ka tuba ba sai ya karɓa saboda gafirin zambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi subhanahu wata'ala sannan rahiman Allah madaukakin sarki mai tsananin ainihin wato jin kai ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kanmu da ainihin wato yi mana ainihin wato rahama Malamin muktar ina ganin bai an karaba lokaci yayi mu tsaya anan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh